بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن اتبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم ابراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا إن شاء الله تعالى يا فيلو يقول غنبي أصيلة النبوية إذا بابنا بزايتي أي مجيا نبي محمد صلى الله عليه وسلم إبا زكاتنا غوغانا كده ابن عبد البر غامي سمي مسلمي تشوجي لباه kidi miya nabi sallallahu alaihi wasallam zago biniya shaga yau amma can da ba luwa etiyan a tuti zago bai ni bu ibu na bayanin da ci bega a gaci amma ya gobe ni to misu manji cewa shi libati ba zagut sami ne abu yi kure shi ci zeni mini abu yi ya banu isra'ila jau a tun giye yahudu a ci a gura zagu mini abu yi kabila ya larabawa na jike na mojin kureshi ciri a cigaya to sai bayani ya ciya imin na jaunin ne a zaujatul ula imi ya kakanca na nabi sallallahu alaihi wasallam ce wa wabe ina wugayi khadijatu yi giya lido na na ishe ba zaye tisha ne khadijatu عن عائشة رضي الله عنها قالت ما جرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما جرت على خديجة وما رأيتها ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها لكن ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ذكرها وربما ذبح شاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صداهك خديجة نانا إشاقا قادين زاجنا ولا يقم بي إيري يقم لا نوفين لا يتينا نخديجة خديجة وديت وجدت زاجدين نجم فد بينا أما دين يقم في سسا ويتشاني ويريا نانا خديجة allahu akbar gana na adija wato ma milli wuya mi fe da tudo bi wuya amma ki fe la sassa gomi sasa boye tuna nabi muhammad fe tun ti en bolo bolo sallallahu alaihi wasallam kiki na waju fe kiuna egbon waju fe sasa ti ga wuce elobeji elobeji ga har ko ba na annabi sallallahu alaihi wasallam ga zo nangi wajen na kanangi na sa eto eto ga Allah da ya zijo masoyi shi yana na Khadija e yoji e yayi mewe e yayi mewe ga ar wajo ga كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة uza gidan ijo na ugale khadija bana wajin fegin adin zagin da cike da ijo ugale bana annabi fe jimbojin zagin ne ya wi zuma na mai ga wo mafi zagin dore ki ugale khadija bana kan doro khadija kan doro khadija ngai annabi aji ga ga kai na lame to yana innaha kanat wa kanat wa kana li minha walada rawahu al-bukhari ga khadija na wa fita ti goji kaza wa fe de boye ya mi lokacin da wangi fe na mi fona wa aziki wulla ya mi lokacin da wangi ja aziki ala kamina wa imani jibe mi lokacin da wangi ji kwata ji kafirin be mi gaje da be mi yana nga gomi de ba jiwo yi gami de gizo biyu mi gami de gizo Allahu akbar nga je daga wai wa miyo wato ga to maso yuna yi ganna fi bi ba miyo ga waya wa miyo wa su kiwla je da be mi e wana nabi sallallahu alaihi wasallam loko da gbashi lo che ji daga ba ga buna na khadija bo ji mushi uci ga zan na dai goro waje za ta tingiya waje za ta tingiya biyan wuce ke ga yawo na na khadija itan e da wani kokorogi ibadisiyan e al-imam bukhari sai azzaujatu thaniya yimi baci ya nabi sallallahu alaihi wasallam na wuce yawo bayin na gaye ummu abdullahi na na aisha giyan sayyiduna abubakar da wannan so ci bi bo yuyu isha mege urwa wega sokube bo yuyu gatu fiat khadijatu qabla makhraj an-nabi sallallahu alayhi wasallam ila al-madinati bi thalath sinin na na nadija waja ajalin tunna nabi muhammadu la lo madina na wake ya gutana na annabi a lo madina na kan gara zija jalil na na khadija gole tun maka abuja jalil A ya ce wazi kan ga da yago ibn ga yago bai guti ulada wazi okin ya maka bu da yago kan ga ba ga ne ga nabi sallallahu alaihi wasallam kafi tuya lo maka wake ya gutana a cagana na khadija jajalin falabisa sanatai da ƙariba min A annabi sallallahu alaihi wasallam shi shi babu ya yi min e ya guba ko ga yi na ne inda yi min doro zuma jale zibo khadija ba wa naka aisha ta wahiya bintu sitti sinin kangu beji ya waina na aisha na na aisha kanga ga igiya gutsai bana biha wa hiya bintu tisi rawahu al-bukhari mutu biya chayin so wete yawo zumana na na aisha go e gutwani na hadisi al-bukhari ke ga yawo unda da jina na aisha yawo ngbo giga mai yimi en su gita ce yimi ujibu patta na kenan wufa ya wufa adagwa zan da cilani na na aisha ton giya gusawai ibu e na babba aisha debo ya nabi sallallahu alaihi wasallam sarawai e ga yi abubakar wani yiwu layo to ya giya gusawai allah akuwar na ga na na aisha ga yi mi bacin ya sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce yin tsobo madina hatta da madina kanga cica yin tsobo ya ci eba bai yi to bin ne ga man shiga ya gin zagi daga gun gutuwa ne ucile shi ka yi to eba shari'a shi ka ruyo amma ka gin zagi lagun ya gutuwa ne a wuce alegyaye ya vubo to batayo batayo ibn na na aisha guya gutu na ci gaga wuce alada ngala na cha ito bukan ga to bogo iriya wani jaji kan ci egi zage lagma da nan gole ga shari'a da jibe ki shari'a da jibiyu shari'a da jibiyu sai dai zaba kara ya biki kai da la ko gumiya musamman ya gila da bawa jotoma ajina kasace ya sarawai wagan na giba larabe ya giya ko yawa ji mamaki yin na kako na jajiya na ba gwada na a saga gizi na kakwace da kirbi wale ya giba larabe ya giya shi ya kanu shi man wa ganin sa wa ganin sa na wani kajijin ya yi ya wagan wale wagan giya gutuwa ne leya wani waga ya gina ga lalwa ya o <laughs> wajen shakka ibuna shi na rafe to ga rafe gumiya yan wala da ba a mai gila ruwa shi adina ka ci sarari su kuji na kaya sai imitaciya nabi sallallahu alaihi wasallam ga yi sau da ya gina zam'a ga yi zagi na bezu mai khadija wani ke wugwa ga wucin a aisha ta radiyallahu anha qalat كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرى بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها na nana aisha ga nabi sallallahu alaihi wasallam mini boji ubo kan doro no ga ni jigu ga zozana waji uji quran kur'a gada yi mi ujo zandoro ta cabu na kur'aga tiya gani bai son nauyi na wuce gan wa loza bai yau misali wa loza wa ezan kaba taka da wupe ezan wa wuce kan ni ko alaman da cidejin kawai maki wajen ni na kena kwata wa alama lacin wani zai da loza ne wujiji zandoro li zai galli na yin gaje ya zan zagi mun shiga wace ya bayan ni ga ta waje alama ya zana to ga yana nabi sallallahu alaihi wasallam waje uji kan doro ga lozan da dawa e ba adalci e ba adalci gole wa ga e ban na satati ba su kota yanna nasara zan su kota tawo adi man da ci fe ya labari tiya e zabagi man so amma bai a zuzana ga yi miwuce biyun ga yi min nan su ga man wa bayani ya tiye kur'an jau malam kabiru gombe nga ya lai tan na biyu su kube tutuyu su kwazo ba wuge ngan zagi wuce je waya wani dimu ga ga e ba mu be lo makanta da jika tun mai wa lolobe yi min ni mu bai zaba ciwoyi wule kuran na uji na ya umar ga gaga wa kuran ji umar ci ya bai zaba ciwoyi boga oke ji kura wuce ji su soci na <laughs> ke ga yawon man na dabara ji uji kuran ke shari'a wana umar wuyi mi riga kura wujen wule ti ya bai zaba ci ga wa kuran jani boga zaba ci gama kuran ci tiwo gini na ce wabba ya ci e ce kiwo kuramu e bana wa ngire da ndo daga hali a cikin wuce filiyo ziye zama ziye zanwa ga maladauci zan yi jire wallahi tallahi billahi illazi sai zai je suna sokoda sai nga mala gwa ko ba gizi ga imi de sai nin e pagayen nan so sai nin gwa kwa je al ela gana hakiya na shi wa fayu bayani wanda sahu ba biya sama wani lagos sagiri mai ni wa tufo ngala qur'anu ji gamba ga wala tamilu kullal mail fatadharuha akal muallaka e ga zo zo yi min do ci lugwa yi mejo kalmu muallaka ke na goba shan powder no be ga ga hafi ti wani wani bukata ya wuce ba sai lokaci abi mun do ci ga kal mutallaka ma nauyi ke wa ga yi mina wa gabe yi nan na to yau ga gabe yi mai da bukata waje ba wai sakatawa wai bazabi waya wude rayuwa ya nyan wude daga boje wa giki ne to je wato fona wuga je wuna zakan giga ke da kaci kata wabe gobe ga dai mi zakan gina ji wuga le guri de de de e ba di uje yi wun zuga zabacin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yin zagi na je ji boje wuci na unji muje foga amma ya ga shi da wani kata ba e bodi ula ya gi mun ka amfani ba wula hake ya gi mun ka wi kiwai waza so ko ga gawo wani wula fo ni wula fo ni ko wula fo guba wula fo guba amma waga to foza ba ciwe yo yo wasu da tocha waga ba wajen alaka. laka ibn bagin doro na be jamfa kiyama wuce fe a zalami gadayi mi wuce wani. wọ́n ṣe dandan kẹ́nà ló gbọ́nà wọ́n bẹ̀bẹ̀ ba nígbà gbọ́n kẹ́ndọ̀ náà sọ pẹ̀kẹ́ ní ló gbọ́nà jádar ci gada yin yuji ba ne gbogbo ba gizi idokun gani bai adduwe etiki wo arziki adalci ibubbe tsoci ọbẹ̀ imi guba jiji ekpolu lowe fẹ́ ba wuce ya tsoci ko fẹ́ wo gada abu zagi ma ji adin bai wane da sababa ebe wannan bolobolo pata e ebe di ubi wani an ga wale ga sai egbon oji ulo bayan e na tsaye jiwa alkhairi na wato ke fedu wangi galugwa egbon ba alabawa bobe bojin oji ma bana bojin oga je bibici za wangi ya tututa tiyan bolobolo jilo bayan zai ji bolobolo be buna za fedu wangi be zai na za wangi ya di fedu bukata za ga wato bojin oyeji da tsafta wa mini wadan ibn e, mudami ne na bagi je wajen da tsafta yin zagi zai gama mu ci ta mini na hankali ba da ba za ga wa ga lugwa wuri-wuri wururi endoro waya gole ga hankali ga ala bawo wato jici biya ci ta ciwe bana sa shi da mini ya zai je labaji da nan ba to ne babo jajo mu'amala jajo lo baba amma pambagan be boji yi oyi ne ji kokare wato hakin wayo ibn sokwa biyo ga ciwo o mo son to eti na shi uga ji ci gwa so ko yayi azaki ya ci ji ga annabi sallallahu alaihi wasallam wajuji qur'a ga da yayi mi wuji uga wa gulo shi na wa kana yaksimu li kulli imra'atin minhunna yawmaha wa laylataha ghayra anna sauda bint zam'a وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري na annabi sallallahu alaihi wasallam yi min doro yi be eni gan be shinni yi na tombati na har be shi wo feni ni a chaga annabi muhammadu gan yi min mujo na da ka to boyina ya le obo ya a chaga bogo ba gide ta ku lafo kula ku guba bal wallu watu awa awa kaza pata misali wannan da shi wani wa made mi guba abuja bo yin loto na bo yin loto wale ga foguta ga wa fi ko a mi ga je ma fo ni ga mi fi awa ga awa gutsu pata ino wa awa gutsu pata mi da bi wa yin fi mi je bana mun jiga lele mun yi tofa waga lokaci wo waga lokaci wo awa kaza ko foguta wa fi mole ya di fogu ba guba ga na de zandora ti o ga wo jinda bo ama de sawa na e bona man jiga de na imi je waza akun eza e bana kendo ne waga ba gija na shena a cha ga e de fun balogi o eza bajo wo fedu bi ayi awa zawe kila imi za kondo ci je wo madu femi ba aziki pata ba je goro abu ade zabasha ale na yana guda abuja esu lagos sokwa jikin da har waju lasasha ya gana ali da ne be direba ji be mai gada ji be gitun ji sokutu bai kira ci ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa ni ni a shago ga yi mi wujo amma na na aisha efu enwe guba kila wuce gubo ngana na sauda deni ba zube shi yi mitaci ya nabi sallallahu alaihi wasallam na waye fula ya aisha wuje ndo ci luje acha tabtagi bi zalika ridwa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yebo da yito ci sokona waye wana yebo na lokaci na nabi sallallahu alaihi wasallam jiya waye aisha aisha jimina ngai ce ga aisha ya ufa bezu kafi a faya sauda na na na sauda tufo etan wugwa guga shi ta ni lokaci na da mi poya wada e ba wa jajeli e bu da mini zai ji ji la farko lo habasha na e man ci uji matati e o aje da bi wa aje da bi musulunci na waje na ya bogo wa lo da bo azi wa da to annabi ci upaya wa e bo kibo adini wolo da su so Allahu akbar gamala e jina na sauda ya e gunwaye sarawi ke ya e wo lokaci na annabi fa aisha wani mutu tewa ga lalle wa tufu a kuri tu so kweji bai wuya umele ga annabi ya zadarci yo wani su da ya badarci na waji ga da abu maji zakan gibiya na annabi biyan wuya ma umai wagan wuyayi mi annabi sallallahu alaihi wasallam ije otoku biyan wucewa ga biya annabi ga efemi miya lugwa miya lugwa miya ya aisha fana ga ga biya ba mina ba aisha biya wuce ce fuye kata na na aisha yi aje foguba aje foguba mudi ude yi ala bi yayi je to ku gala man je gun waye salawa ga mala man je ga kawon zagi ga a tufo da mi ba e ba da san obo biya wani sakata wa biya wo made e bo gijo wa go feduwe wo lo mi e gboro wele ga uziri ya wa gara ofe dube gizi man shiga fi da ba ga ya baga ga ya yamma a mari mai hakuri jin akin ya kata mi mai Allah ya zabaci mi shi e bode mi yayi miwe man shiga laifin da ba ibn shari'a da ji ga yi miwa ga kuku wa mai fu bayi mi dere ngole ga adalci ga zo gadin babe imi gizi gishi ga zo bugowa ga laifin da bakin da shek fauzan fai gana littafin kai ti hukunci yin zagi da wata waga waga hakki ka zai mi mi an lugwa ya wani ebo dai mi fai don bai wani e eti ba bai yi mi wagi wagi kin na na na sauda shi na bog'o ya fi yana na aisha caji ba ta ci mi jiya nabi sallallahu alaihi wasallam ebo ne wai zakan gi wai zakan gi الزوجة الرابعة يميا نانا عائشة شيغاي غنشين لا ديس بنا قوة كانت أول امرأة تزوجها بعدي نانا سودا أنه غم يميا ككانشا نانا نبي صلى الله عليه وسلم جياو زمان بنا زمان يميبو زيبيتو ميو سودا ga misu aishe wugwa gan ubeke sauda bogo sauda wato idan albarka kuyo aya ce ti shani bu eti bojin nan uje eti sulwa gan be tuji so kwena na malaya wa gan zagi o waga tufu waga be kiyasai be zakan gizi be yi be zakan giba waje wannan ga wale ndo ce na tadi uyi baba na be na wayo buna wani laye ga zakan yi na gaba gobe wi a kuri yan doda ba wasu samun bawa ni lokaci yau a hakuri ji hmm, a hakuri ji da saki yaye ma wani waji wula e bando cike beto yi min na ya wa gabe giyo je make da so guda wuje waza yi ya wa fana yi mi guba ta ci ga mu soke yi ma wani ga zagin ji sharri be bai tiye kibo etitsuro na jituna ara eba bi wuya eba bi sudo ni akpa jitu chaji wala eba be yi una maza ebe poya wana gi mu shiga da fenicia za mu cewa wode ga je ba zaura ni ga wale ga uzo musamman ga tufu hali wasu na ile ni ngba ni na azaya opa azaya wafa zagi da ga tufu ani gara zakan gizi to zakan gi oto guki ma jura dai ba rufu biyo gwa ko da ji ba ci ko ta ci gata bogo ilala mari je labe sauki endo da ba e fo fe ayi pata ya je bada tutoci anabi ga gwa ko je le ya shi tawlo ya do ani go wana da za mu ra ta ilo e shi ta ne kiwai waza biyo gabe ke ya sai da mi ba wa do da ba e gi oto da mi je kando a amma bando ci cile egi o wa de boye yu ga egi za jina wai fedu bai na kila o ci da sun fi ba wuja guja da ci gana egi za jo be giwa ya wa ju fe mafi wai asato to na be macile ba ga yeje da waya na a kureji ga ba egi wa wa yeje da wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas alamari ja ta ga sun wada wajen bugu rayuwa walin mace da ji a kuriga mai ci biyu o ga hakuri ji o ga zoge dabo amma sa doro a ga wa febi je ba bo hakuri da eto cibo bo u ga ji wala u ga ji wala bugu je mai musulmi ji ya tita ci tarbiya so ko yayi boji wange shi sai mi ni ci ya nabi sallallahu alaihi wasallam na ujo babu bayani ya gikini na wannan u ga ummu salama annabi dai mai yi ga ummu salama oje ummu salma salma so wuyi sunayen na sayiduna abubakari salma yi mai na amza na yin dagi annabi ne yi ga salma annabi ke daujin zage salma amma na yi ummu salamata zai salamato egibagi ya umu salama nga juye bọ, kya ga umu ibrahim na bogo salama to so ji sunna ya nzagiya a a nau tsayin e juye ba e ya salama eza zaba giyo salama tun ne zaba giyo shi giya abu salama e jin da ya ga salama salamatu na ci na ya salamatu amma ke yi ainihin sunan zagin na ga hindu hindu a share yi wọn hindu ya giya abu umayya ga yi baban ainihin kenu da yawa da zaga mama aisha amma ainihin mama aisha na wuto da ainihin sunan ya yi wuna wuje wa khadija ya yi wa ko fatima a ce juye ba giyu ga mama aisha a share juye ga mama ya salamatu salamatu mai sunan ya izabagi egiyu ibuna ya yi gila na ya salawai salma ga yi aini sun nan zage galamma tazawwaja zawaja umar salama a akama indaha salasan lokaci na nabi sallallahu alaihi wasallam umar salama ya wana foguta shagu ji dabubo وقال إنه ليس بك علي على أهلك أعوان النبي صلى الله عليه وسلم يقول جنبي أم سلمة نوفف وتا دبوبنا ngoto ganna gai kai na shari'a lil bikri sab'un wa lil sayyib salasun wa gagiyan su jijiyawo wa madai mishi bulani foguta annabi gawaji da bubo wayi yawo paciyo ato yo tsugiyo fogutwa ba wayan yawo yo foguta bugo umafa umu salama yawo pazu mana yabo jajali ne ga abu salama da anabi dai ji foguta da bubo anabi fe gabi wi ga akiye ofa inna wulai sabiki ala ahliki awanu egbandoro be wulakanci be sun yi ade na wale gwatambo na ake yawa mi ga yawa layo mi guci mi a taki wandoro ya fiya bugu gaji damuwa ama wai ciwo ya gba wai ciwo ya gba e duniya adalci a ci a gaba ya fe mai wani hmm, allahu akbar e bana ga na yawa gana guta ka tubo na annabi tiya a catawa fi jikata yi mina jike na ya zagin nagwa sun annabi muhammadu ya wo ba wa lo sallallahu alaihi wasallam e wannan ga wala tun na annabi luyi wajina annabi ji sallama zuwa ne zuwa na ci jawo sallama etiyan wona na. na ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam na goga annabi biyo na wani ta ci taya annabi ya wace yi sokoki labarin annabi gami bebe gami a wawai ebe na ban zagin na suna wani ya ba sarau ya rufe da ya gama zo bayirin na da ya boyiri ya boye na daga da ya bobe wa na a cibin la'aduwa yi buga gwasun aduwa wuce wade zai gega bauna so ci ba gori wuce a dai ba gina lagun ba bai anabi muhammadu yana <laughs> sallallahu alaihi wasallam guri ya ce ga laman jiga kando rogar da mace lewa alkhairin do ci a ce ma gwasun aduwa wuce nga yi ma nga yi alahuma akhlufni fi musibati wa jirni khaira minha so ko gikini ya mi gugwa ya mi gigun ya mi niye na dia mina tan rabe na gegun na yan la da ti majlen na dia mina wode ga gwa su endoro na ga te ogbana wa de na gona yimi oloye wa jo cha felo wa de na gegun na e kwa zikindo chiyo makanta oloye wa ji to gura yo akwa so aduwa na majlen doro e gbe indoro ga de wona aduwa mu chiku yo na nabi muhammadu wuna sallallahu alaihi wasallam ngan zagin na lagwaso uci biya de bana gamba kwata ngai sallallahu alaihi wasallam biya wuci yin zagin na da boya nabi sallallahu alaihi wasallam ba wucin ga nabi ya eh, dena yuzirin be bawa ni na amma kilo kiji da ba me dai kauna wai na be ga wa minan mai wawai amma uziri mi guta ya farko min wa milaye gwa sarawai mhm. milaye gwa sarawai ba ciwo mi gizi ba mi akwai gin na jilo e kun gizi dana na mi ya na. ngo wa ciwo ga e kun gizi wa ju kan be nzagi mu dia wa ga udia gizi a kasa o te zai jabe pa yo suna o te zai jabe pa suna ije kun gi o kan do bogo e zu ga sun ibe gizi ta ha uzuri mi e tachi mi atufu mi ji annabi sallallahu alaihi wasallam fe yi wuce ninni nga ye gbala na waga ma wacin lebe yi na miya ba duwa ya wasu kuji sauki mu ya wai allah haka ba a ci ga waga yi miya lebe ya gbala a duwa wa baya wani ji ga keya musamman wai waya wa bace waje fe wuyi mi na shi bana waga ya gbala wasu allah ya gba a hakuri ji macin liwe wani kata ta bana ga wuluma ga wuluma wani ba sauki wa mawajin wazi wa mafiwe na yagi waje ga tufi da yambo a dai zawa na wa mafiwe na yagi na mabiyoyi na zan do ci gawa ya wuyi mina shi mu daga wuce da na yagi wu fi ule me man shi ya tufo na ji an kali ushi jin wazi jin wazi ya kanti wo bo kawai zai ji ke gi musulmi ji na zija be jayawo wannan gojo ga ne ji faruwa kin ya malaysia har tuko ba na kafiri je die zagi musulmi jijin a wakilin malaysia wani ebe na yi mini ni sai zaɓe yau a ga kafi wajen mai guba na doka da bu na ji ga shabe zo ga lalle wala kagwe yi mai guba wani a te waga lalle wala kagwe yi mai guba to wula ya zaga wule gin zage musulmi ki yi malaysia zai yi bawon kafiri ebe na gi musulmi dai sha. sai a ga ibe kagwe kan ga hukuma yajin ya daya beki yan bai mai guba ya <coughs> bai wuce da an kale wuce ya muhimmanci ya ya waje bai yawo ibi na yanayi asali wato ƙur'ani wani kiyan guba fanki mata ba lakum minan nisahi masana yawo guba yawa ga musulmi wuce bai darura sai laza shabe kiyan bai niyo kendo na shayu bin ba zagana imi guba ga yawa ga wuce bai ngai zabace ti ga gijo egiye musulmi ji kwata karemi muhammad rasulullahi sallallahu alaihi wasallam boko ga ji damuwa ga giyo ji ya lana wuya al'amarin ta ci wa gawa tufo mitso muhammad rasulullahi ji zakan gibe sallallahu alaihi wasallam a ci faya o gada abu bai wuce to annabi sallallahu alaihi wasallam ce gangan bayan zagin ne gami ga haki wata zuwa ne wuji fokuta da biwina ya ta kiwe amma in shi iti shi'iti sabba'atu laki wa bawe foguta na nami leda na mai gula je foguta ba ya ka foguta ba wa in sabba a tulaki sabba a li nisa'i amma ke o wa yi foguta ba mai jika ta obo ta foguta ba fe yi mimi na jike pata na se mai gada da ba fe ka ta abu rawa muslim adini hadisi na imam muslim gubiyo to ga da sharin ya sai muslim ga yi sharai na al'imamu nawa wijina ga fi gan wuji sharai ya sai muslim don ne sharai na jigo ya kenan wuji bayani ke dai hadisi na ji tazuna na kpata ya wugwa ke dai zandoro na gaya wayan su gijina fagutuwa ba wafi ka tubu wa da yi mishi shi bole ya ni daga san wa da ji fogutuwa ba na kada na jike ne ba a'a e fode na wa lashi shi fue ni ni yo fo guba guba yo ga wa ci gaba be yo amma wa ya wo pachi yo foguta a ci ga wa ji ka tubo wa be ga wala wo o ya wi wo ci wula da fogutuwa ba iri en sugi to yi mi na o ke guba gutana guni na misali za guni a yau sai da fogutawa ba jibi a tsoyi ba kendo waje fogutawa biyu ina amma wani foguta kawai yi wafiyo to wa da fe foguta ne ba ya zai jibo zai ji kena ba fenin ni na wala cici na ta wa fe wa cike majan wa fe wa cike majan nga mala annabi gaggan nabi umu salama ya gami lamun je fogutawa ba na wagwasu ne wa gani gala ya katawa na ma me ga uje foguta ba me da uga kata yi me na jike na amma wai foguta na ya mashi ba be wasu e wona yi me gukiya na bidiyo yi me gutwani ngo da aga foguta ba to ba ya kafi amma be bube na mai yawa wona na lomina ngo da ga lokaci ga hatta ya ga lan ga fe lo wai daji foguta gani <laughs> e o maji to ke ga yawa e wasu ya sabi ba gi lokaci na yi me ga yi hukwa boye be ba wada cin egma ji guguwa kya wadda aga gbala wadda jaraba da na a ah, kpatu daga kirkiya ar zan da tafe da ya yi ke yi musa waga jaraba dai mu ya bo baki a ah, kpatu daga wangiya boye wa gudiyo hakkin na gama shari'a ga wace yawo ngai amfani yawo amfani yawo ga da wani bogo wani ji faruwa gada ba gindo ciwo da ni ude bo ba gida na jaraba ga ga wai luza kwa kan doro pata ga wuce ga kirkiya to ziwa wobe yo waye ci da dawa guda da ya ci gara wani sokwa ji halalli yuna e wani rashin hakki to an ga lanza gindo ci da da ya ci ịba ba da sanwa mai da alaka bai bagi ya kaji sau ɗaya ci musamman wani na je gadata ci gị gijo tun ba zuko ji kwata gumbi a yi na ngole ya gube ba gizi kakai ade na je wuna ade na mutu ade shawa ya ne wanda mine na lai cin da alagba ne wani an zagi shi shawada sun ba wani bugo jama'i musulmi shi hadisiyan ummu salama bayani da wani tiyan etonbo hadisi guta ngabe tiwo pata imam muslim gobe na dai wuga ga nabi sallallahu alaihi wasallam wujiyawo annabi ma fe da bubu annabi masaji bi wani wagon ga mai tsaki wa gaji damuwa ba mai tsaki wai amma kawalawa gami ya bawa ya na annabi kpatin ya kata ubo na fa'ara da an ya kuruja aha zabbi sau bihi nzagin na gwasu annabi wo sallallahu alaihi wasallam annabi ga wuji ga damuwa wagaiwa gami bewe ya bewo fu amma da mai guwa mini fo ya zai jikena ebona eh, yana ikaida shari'a na lilbikri sab'un walisayib salasun en tsugi foguta ba gaja da ka tawo yawo facima foguta a caga gaja da ka tawo hadisin na yan imam muslimu yau ke ga yawo sa hakigin zagi sa hakigin zagi wa mawacin egba wa mawacin egba na gari gurgudu ya katun yayi na yi miya nabi sallallahu alaihi wasallam sa kube ya duya so cube duwe ya buna shiga yin na ya musulmi kwato zace wace jayo zace wace jayo so cube boyuya yi to na ya gbaya tannaji nan so kowa ya tannaji jin amfani ya na ya ta nabi muhammadu katun yo ya musulmi ta katun ya ji shi na gama la man kwaya dini ji ta ya tannaji labiyo ya bu zandoru la katun wala mi o tuye bojin na bi muhammadu jin lo baya yi mi wujina wa mi kiri mi kirki to titon alkhairu kendo na nabi muhammadu ke na na khadija na gugwa bojin doci na jin ankali je na shari'a wani uji keya a uji gugu kya Ba ka tu rayuwa na ji yau kendo na nabi muhammadu fe bai ya liuji na gada wani su ko ya yi arzikiya ya saya nabi muhammadu ya ba lamari kwata ya gwana mu gatso ci ji foro gai sayo ngalo ga ya galla kada da lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa zakara Allah kathira waga ga isayo akida yulu feken do no wuna boji yulu feken do no tati wana ibada yulu fe ken do na nabi Muhammad jumana sallallahu alaihi wasallam nage layi wa ga musulmi a to to fi waga soye waga so ko to fi wayo waga ngawo chonyo kiuji kaza jina kiuji sallah jina kiufi azu fe na kiufi du fe be yimi ujina ki fedu fedu ya yi uji na su ko ya yi arziki yin gwana sun bajin na shi yi lada ta ce wuji guro wajo iko e shi tan kpata su ko gai biyu yi atu didi kpata lafiya wasu ya yi atu guru kpata lafiya na safina subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk alaikum